ta ci gaba وما أغابهم يوم التقى الجمعان فبإذن wa ma takal jama'a don abin da ya same ku ranar da jama'a biyu suka haɗu ga Uhudu fa bi iznillah da sanin Allah ne ba wai ubangiji ya shagala bane wali alamal ne amma kuma abin da ya sa bai taimake ku nan ba don ya bayyanar da waɗanda an muminai na kwarai don wanda ba mumini na kwarai baran nan zai kasa ya abin ya nuna kasawa shi to ci gaba wali amal وقيل لهم قالوا أن اتبعناهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون To kuma Allah ya bar ya bayyana wannan ranar haduwar jama'a biyu ga Uhudu. Wali alama ladina ko kuma don ya bayyana da waɗanda sun kai munafuci. Walladina kila lahum waɗanda yake an ce musu lamman sarrafa wani kita lokacin da sun ka gudu sun ka bar yaƙi. Su ne Abdullahi Abdullahi bin da shi da sabban shi. Eh, an ka ce musu ta'alau ah, qatilu ku zo ku yi yaƙi fi sabilillah don da kawo kalmar ubangiji ku yaƙi makiyansa. a wani fa ko ko ba ku yaƙi ba ku taho yawan ku ya tunkuɗe muna makiya a wato adfa'u annal qawmu bi bi takathiri sawadikum da yawa ta wadduhun ku in lam tuqatu in ba ku yaki ba ko ku yaki ko ku tawo ku abin nan ku nuna yawa qalu law na aram qital la tamana ku sai suka ce a a da mun san yaki da mun bi ku ta mu ba mun san yaki ba takazzibu an qala Allah ta'ala wa ta'ala yace takazziba law don ƙaryata su hum lil kufri yawma idan aqrabu minhum lil imani su a ran nan zaman su zuwa ga kafirci yahi kusa ga zaman su ga imani wato ran nan sun nuna kenan suna kusa ga kafirci ba kusa ga imani suke ba domin suna cike sun ce musulmi ne to amma ran nan karkata su zuwa kafirci ta karkata su zuwa ga imani wa kanu aqrab ila al-iman min haythu zahir amma wajen bayyane sun yi kusa ga imani amma boye sun yi kusa ga kafirci na biya abu suna faɗa da bakunan su ma laisa fi kulmi abinda ba cikin zukatan su ba suna cewa law alimu qitalan ko walau alimu qitalan lam yatabi'ukum da suka ce da sun san yaki da da sun bi to ko da sun sani ba za su bi ba wallahu alam bima yakatum kuma Allah shi an mahi sani ga abinda suke koyewa minan nifaqi na munafici to ci gaba الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت الذين قالوا لإخوانهم ودن سكة تيما ينقوانسوا واتسوا منافقين wato suka ce ma yan uwansu na ana addini wa qa'adu amma sun kai zaman su daga barin yaki suka ce lawa ta'una ma katu wato yan uwansu da suka tafi aka kashe su suka ce mun hana su fita da sun yi mana ta'a sun ka ki fita ma kutu da ba kashe su ba kullum ka ce musu fadara wa an an musu kuma matato, in haka ne ku ku dai makan ku mutuwa in kuntum sadiqin in kun zama su gaskiya fi annal da yunji min al maut na cewa zama yana kyar da mutum daga mutuwa to anan a wurin abin nan sakin layi to ci gaba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون to sun maltafata siya kusan na magana ta komo ila mu zuwa abokin magana فقال raddan لذن المنافقين munafiki أيها ya ayyuhal خيرا a hasib khairan wato kamar ya abokin magana wato kada ka koma ga zaton munafikai yi zaton alheri ta ko wala ta saban ne kutulu kada ya abokin magana kai zaton waɗanda an ka kashe fi sabilillah wajen jihadi ga ɗaukaka kalmar ubangiji kada ka yi zaton su amwatan matattu bal hum ahya'un rayayyu ne inda rabin wajen ubangijinsu su arwahu fi hawasil turin kudurin wata abin na rayukan su an sasu cikin balikon tsuntsaye wato kore kore su tsuntsayen tasarrafu fil janna suna tafiya cikin aljanna haisu su da inda duk sun kaso kamawar da fil hadith wato suna cin abincin aljanna wato ba ma rai dai an gare su ba cin abinci suke yi yurzaquna ana ba su abinci yakuluna min thimadil jannati kun fahimta kun to ci gaba da wannan ne muka cewa ai annabi shi yake da ya zama yana raye ويستبشرون بالذين لم يلهبوا من خلفهم ألا خوف عليهم To يعلمون suna masu farin ciki ai yau zakuna farihina ana azabta suna ba su abinci suna farin ciki ma ta da abinda Allah ba su min fali na kyautar sa wa hum yasabshiruna kuma suna yin bushara suna kokarin su fada ma ƴan uwansu na duniya da yana yiwa bil ladina lam yalhaqu ga waɗanda ba su wada riskuwa gare su ba wato na abin nan min khalfin baya gare su min ikhwanin mu'minin wato abin da suke cewa Allah khawfun ku ƴan uwanmu babu tsoro gare suna ce ya bushara ku sani babu tsoro gare mu mu shine Allah kafin alai babu tsoro gare su allazina lam yalhaqu bihim wala khawfun wala hum yazunun zama su bakin ciki ba fil akhirati al ma'ana yabrahuna bi amnihim wa farihim suna abin farin ciki ah, da amincin da sun ka samu kuma da farin cikin da sun ka samu kun fahimta ko to ci gaba yastabshirun من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين minna kuma suna dai bushara suna jin farin ciki saboda abin nan ni'ima ta daga wajen Allah ladar da ya ba su wa fadalin kuma da karawar kyauta wadda ya yi musu wato ziyatun alaihi wa anna Allah ko wa inna Allah kuma Allah la yudi wa dal mu'mini ba shi tozartar da ladan masu imani balli ya jaruhum ba ba bi ajrin ya jaruhum ya ce wato shi na kara musu lada ba tozarta ya jaruhum eh ina ne ina yalhaquna ko yalhaqu ba ya halaku ba yalhaqu lamu gabanin ha to ci gaba مأجورون كوكو ما يضيء بل للذين منهم To allazi na tajabu lillahi su dai waɗanda yake sun yi nan cikin maganar shuhada har ya taho da waɗannan don fifita su wato abin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama allazi na tajabu jabu lila waɗanda ke sun karba kira ga Allah ko sun karba ma Allah kira hmm. wa rasul kuma sun karba kiran manzon Allah ay da ahu ko ai du'ahu wato sun karba ma kiran sabila khuruji na fitalil kitab zuwa yaki eh, lamma arada abu sufyan wa sabu can bayan na ga muku cewa abin nan abu sufyan da sun kaci ga kamar sun samu yan nasara sun tafi sai suka kuma yi tunani don me ba mu tsaya mun ka tumbuke su ba mu koma to alhali lokacin da annabi ya shiga madina sai ya ce kuma Allah ya ce masa kada su zauna su wuce cikin wannan gine ne kuma sun ka wuce cikin hali saboda haka Abu Sufyan da ya yi niyyar komowa sai ya jance ga musulmi nan ga annabi nan baya gare shi da sabbai sai ji tsoro to su waɗannan kenan su aka ƙara da yabo ga jinai nan nan kuma suka bi umarnin Allah wato lamma arada abu suyan wa sabu lokacin da abu suyan da sahabban shi sun kai ni al'ar da komowa wata wa ma annabi sun kai alkawali tare da annabi sun ka badar al'amal muqbil min yawmi uhud kuma wannan da sun ka komo suka iske annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ji tsoro ba to kamin su koma sai da sun ka ce to abin nan um, baɗi kuma za a koma haɗuwa wurin yaki ina kasuwar badar inda kun ka ci mu ba rawa can ba rawa ta komu koma can don mu da kiwansa kun fahimta ko to sai abin nan kamin shekara ta cika abu ya ne ya ji tsoro yana son ya hana musulmi wata hudu an yi alkawali za a haɗu badar to sannan abu suyan sai allah ya samu su fari ƙasarsu kuma yana jin kunyar a ce su suka kasa fitowa saboda ka sai tsada da wani ya tafi ya tsoratar da musulmi ya ce mu ƙuraishi mun tara dukiya mun yi kaza da makamai don a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sabbin sune ba za su fito ba shi kamar yadda zai bayyana sai wani abu nu'ai sai ya tafi irki annabi yana ce abu sufyan ya tattali ya tara kaza ya tara kaza annabi ya tambaye sabbin sa ni kun ga gani ce abin nan ko ni dai zai fita kamar yadda zai zo to shine abin nan ya tarshi ko alladhina sajabu lillahi wadanda yake sun karba ma kiran ubangiji wa rasul sun karba ma kiran manzo bil khuruj lil qital dan da ita zuwa yaki lamma arada abu sufyan wa ashabul awd lokacin da abu sufyan da sabban sun kai niyyar komowa wa tawa'adu ma annabi sun yi alkawali tare da annabi su ka badar al'amal muqbil shekara mai komowa ya yawm badar yawm uhud min ba da ma asabahum alqarh bayan miki ya same su wato lillazina asnu minhum waɗanda sun ka kyautata tsa'a daga cikin su wata sun ka ji tsoron Allah ban saba masa ba suna da ajarun azimun lada mai girma shine shiga aljanna allazina qala lahumun nas الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم so الله ونعم kala to allazina qala yake mutane sun ce musu mutanen nan ana nuhin ai ibn mas'ud al-ashja'i wanda Abu Sufyan yayi tsada da shi ya tafi ya tsoratar da musulmi sai yace inna nasa karjama ulakum wato eh, mutane fa Abu Sufyan da shi da saban shi karjama ulakum sun tara muku ya kokka aliyas tasulukun da su tumbuke ku ina ba ku shawara kada ku fita fa ku ji tsoron su wala ta ta'tuhum kada ku zo musu kamar yadda an kai alkawali ga kasuwar badar fa zadahum imana wannan magana tashi ta kara masa habbai da annabi da sahabban shi imani tasdiqan billahi wa yaqinan wa qalu hasbunallahu wato Allah ya ishe mu ai na amru amrahum wato Allah shine mai samu al'amarin su wa ni'mal wakil ko ma dalla ubangiji shi zan shine wanda ake wakala al'amari zuwa gare shi al-mufawwala ilayhi al-amru huwa wa kharaju sai suka yi ta ma annabi ta da annabi fa fa su ka badar sun ka zo kaso badar wa alqallahu ruba fi qalbi abi sufyan Allah ya sanya tsoro cikin zuciya abu sufyan wa asabu da saban sa ya tuba su zo ba gaba dai wa kana mahun tijaratun su musulmi sun yi ta da kayan fatauci fa ba sun ka sayar wa rabi sun ka ci riba kamar yadda Allah ya ce ga akwai wawi nan abu sufyan wa ashabuhu kun gane ko to ci gaba

da ni'imatin min Allah da ni'ima ta daga ubangiji Allah ya daukaka su ba su saba alkawali ba wa fadalin sannan da abin nan falala bi salamatin wa rihmin wato da salama wa lafiya lau kuma da riba lam sun su wata cuta ba ta same su min katalin babu kashi a wajen ko ko wani miki wa tabahu rilwan Allah kuma sun biyar da Allah bi ta'ati da yana ta'a wa rasuli kuma sun yi ta'a ga manzo fil khuruj ga ita wallahu zu fadalin ala azima Allah ma bucin falala ne falala mai girma ala ali ta'ati don haka ake cewa wanda abin nan ya mai da al'amari ga Allah ya ce harbunallahu wa ni'mal wakil duk abin da ya samu waɗannan ya zai same shi wato zai koma da ni'ima ta daga ubangiji da falala sannan kuma wata cuta ba za ta same shi ba harbunallahu wa ni'mal wakil ko ya same ka harbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya dauke mashi to ci gaba الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن wato wannan mutum wanda ya taho yana yana baza kararrayi don a ji tsoron Abu Sufyan a wato shaytan ne a duk mai kokari bata abubuwa shi ake ce ma shaytan yukhawwifukum awliya'u yana tsoratar da ku masoyansa rai. fala ta kafu kada ku ji tsoron su wa kafu ku ji tsoro na inji ubangiji fi tarki amri gabanin al'amari na kun ga wata kullum ubangiji in zace mun yayi wani abu sai ya ce sun yi amma wajen ayi tsoro sai ce ayi tsoro na ni bai zai bace ayi tsoron mu ba ku fahimta ko in kuntum mu'minin in kun zama mu'minai hakan da gaskiya wato ku yi tsoro na kwali imani ya katali ita da khawfin wato imani yana hukuntawar <clears throat> zaben tsoron Allah akan tsoron waninsa wa yastada il amna kuma yana kirawo aminci min sharri shaitan daga sharrin shaitan wa auliyahi da masoyansa wato duk matukar ka amince ma Allah to kakka ji tsoron kowa Allah sai ya sama imani matukar ka ji tsoron wani to abin nan ka bar tsoron Allah to in iska fa ta shi kai tsoro kake ji hmm, Allah ya tsare mu to ci gaba wala yuhzinka alladhina yusari'una bil <coughs> إنهم لا يرون الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة wa ma ya fi wato aka duka wato hadin muhimman al'amura ne ya ƙara bayani alama ta talimati wato wato abin nan ne muhimman al'amura ne don a ƙara bayani akan su na shirye abin nan eh, eh, abin nan darasosin da na gabata wata wato kuma karfafawa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama walil muslimin akwai nini kuma karfafawa ne ga musulmi fa bada siyaqu bi mukhalabatin nabi sai magana ta fara da ayi magana da annabi da tasmiyatihi don hankurtar da shi wa tasabburihi inda bashi hankuri ala ta'annutin fil qur bisa ga ta'annutin da kafirai ke musu ga kafirci wa ta'arudin lahu bil da gittawa da suke yi don cutar da shi fa qala wala yahzunka alladhina yasaruna fil qur ya ya muhammad kada waɗanda ke gaugawa zuwa kafirci su bata ma rai ya kauna waɗanda yake suna faɗawa fi maqalatul kur ga maganganu na kafirci min na magana wa filin ko wani aiki ka likita ilkitale kamar tattali don yakin ka su ne mutanen makka awul munafiquna ko ko munafiqai na madina aw mm, la tamma ko ma'ana shi kada ka damu bima na gabin da suke aikatawa li musa'adil kulli din taimakon kafirci kada ka damu innahum la yadurru shawata su ba za su cuci Allah da komai ba domin duk wanda ya tsaye yana kira إنهم ma ya fi taqibatun wato abinda an tafi duka wato haɗin muhimman al'amura ne ya ƙara bayani akan su alama ta kaddamin talimati wato taqi wato abin nan ne ɗaukan muhimman al'amura ne don a ƙara bayani akan su na shirye abin nan abin nan darasoshin da na gabata wata shi'un wato kuma da karfafawa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama walil muslimina akwai mini kuma karfafawa ne ga musulmi fa bada siyaqu bi mukharibati annabi sai magana ta fara da ayi magana da annabi da tasmiyatihi don hankurtar da shi wa tasabburihi inda ba shi hankuri ala ta'annutin fil bisa ga ta'annutin da kafirai ke musu ga kafirci wa ta'arudin lahu bil azab gittawa da suke yi don cutar da shi fa qala wala yahzunka alladhina yusaruna fil kufri ya ya muhammad kada waɗanda ke gaugawa zuwa kafirci su bata marai. ya kauna waɗanda yake suna fadawa fi maqalatul kul ga maganganu na kafirci min qaulin na magana wa filin ko wani aiki ka tahayyu il qitali kamar tattali don yakin ka su ne mutanen makka awul munafiquna ko ko munafiqai na madina aw eh, la tahtamma ko ma'ana shi kada ka damu bima yaf'aluna gabin da suke aikatawa li musa'adil kul din taimakon kafirci kada ka damu innahum la yadurru la ba za su cuci Allah da komai ba domin duk wanda ya tsaye yana kira don Allah duk wanda ke yaki da shi da Allah yake yaki ba zai iya cutar Allah da komi ba bi filin da aikin nan nasu wa inna ma yaduruna an musan suna cutar kawunan su kawai yuridu Allah Allah ya ja'ala muhazzan fil akhirah Allah na son kada ya sanya musu rabo don alahira don haka suke yin tattalin yakin mai mai abin mai karantar da su wa lahum azabun azim kuma suna da azaba wadda yake mai girma ita ce wuta Allah ya tsare mu wato wannan abin nan kun ga haka an kace mana kada ya damu mm, don wani ya to yana zagin ka abin nan kana kokarin shirye da shi kakka damu ba kai yake zagi ba Allah yake zagi don ba magana ka bane ba kai akewa ba kun fahimta ko to ci gaba إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا allazina al kufra waɗanda sun ka sai kafirci bil iman sun ka bada imanin da an gare su wato suka karbi kafirci sa lai yadurru la sha'an ba za su iya cutar Allah da kafircin nan nasu ba da komi walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai radadi ta ci gaba eh wannan da aka ce ma dun da an biyo bagana ma karkatarwa da masu zage zage allazina kafaru ko innal ladina ay mufassara ko ci gaba hmm. ولا يحسبن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير wato da nan har zuwa ƙarshe duk ta ta'qibati ne eh, wala ya sabanna ladina kafar waɗanda sun ka kafirta kada su yi zaton annama numli lahum wato muna musu jinkiri wato muna tsawaita rayukansu wato wannan tsawaita rayukan nan da muke yi musu khairun wato alheri ne li an ga rayukansu tsawaitar rayukansu da muke yi kada su yi tsammanin alheri ne muke yi musu وأن معمولات وأن ومعمولة أصد مسد وأن النحو منين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما واتوا منا منا يموت جنكيري كواي نمهل ناني نمهل لهم منا يموت جنكيري ليزدادوا إثما دون سقال النبي بكثرة المعازي سبو داك واتوا كافرين ده يوان ده يسعون لك عليه جزيرا رأي domin كل ya ƙara tsawon rai ya shi kuma mumini kullum ya ƙara tsawon ya ƙara lada aljanna shi ta ƙara kauri ta kuma azabun muhimmi su kafirai suna da azaba mai walakantarwa zo ihanatin ma abuciya walakantarwa fil akhirati lahira ma kana كان الله الحديث من الغيب وما كان الله ليطلعهم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وإن تؤمنوا وتتقوه فلكم أجر عظيم dai wannan taƙidi yana da amfani an yi ta tambaya irinsa wa ma kana lahu li zal Allah bai zan yana barin muminai ba alama antum ala abinda kuke akan sai ku mutane na garwaya wa gaskiya da ƙarya wato mutum ya ce mumini ne amma ya yana ta banna a ce ga abin da Allah ya ce ya ki bari ko ko ga abin da Allah ya ce ya ki to Allah ba zai bar mu'minai akan wannan ba hatta ya niza al-khabitha min at sai ya bayyana sai ya bambanta mummuna daga na mai kyawu ya fidda mu'minin kwarai daga daga wanda a munafiki ta yaya al bitta wato kenan bitta kalifi shaka shine ya aza musu abubuwa masu wuya almubayyana shi zalika wanda ke bayyana muminin kwarai da wanda ba na kwarai ba wa fa'ala ka kam wa fi'l zalika da aikata wannan kamar ranar uhudu a kawo tsanani wa ma kana Allah yajlu akum al-ghaib kuma Allah bai zan yana sanar da ku abin da fake ba wato Allah shi dai ya san fake kuma bai faɗa muku fa ta'riful munafiqun lai ku gane wanda abu munafiki min gairi shi daga wajensa qabla na qabla tamyiz gabanar rarrabewa ba ka iya dibi mutum matukan mutum na musulmi yana aikin sallah sai ka ce musulmi ne sai ne abin da ke bata masa abin nan addini walakin Allah ya tabi amma Allah yana zabe daga cikin manzannin samun ya sha wanda yake so ahu ala gaibi shi sanar da shi gaibi kama adla annabi al munafiqin kama yadda sanar da annabi munafiqai kun ga kenan wato kuma gaibi wa wanda ya sani baka iya sanin munafiki sai dai daga aikin sa aza muku aikin kware ya ki kun gane ko amma wanda yace ya san gaibi ƙarya ke yi ah, sai manzanni fa aminu ayyuhan nasu ku yi imani ya ku mutane billahi da Allah wa rasulihi da manzon shi wa in tuminu wa tattaku in kun kai imani kuma kun kai kamar yadda Allah yace kun ka kare kanku daga munafici falakum ajrun azim kuna da lada mai girma wadda abubba to ci gaba to ko aje ana

Ah, kada waɗanda ke rowa da abin da Allah ya zo musu min fali na kyautar shi wato ba su yin zakka kada su yi zaton huwa khairu lahum wato yin rowan nan ya fi zama alheri gare su wato yin rowa ya fi musu alheri bal huwa sharru lahum a'a wato rashin ba da alheri nan rashin ba da zakkan nan wato shi wato sharri ne wani sharri ne gare su sai yutawquna ma bakilu bi yawmal kyamu kuma za a yi musu za a lataya musu ga wuya yawai wuyan mutum yi mai sakandami da abinda sun kai rowa da shi bi zakati min al mali abinda sun kai rowa ba su ba da zakashi ba za a mai shi maciji a rataya musu cikin ga wuya ranar kiyama bi an yush al hayyata a mai shi maciji fi hi a sa ga wuyansa tanhashuhu ta dora ya gashi kama warada fil hadith kamar yadda cikin hadisi walillahi mirasu samawati wal ardi kuma mutum ya sani wato dukiyar da an ka bashi ko yawan yawanta ko me da yayi wato tsaro ne aka bashi wakili ne wato gadon sammai da ƙasa na Allah ne saboda ka wannan dukiya tana cikin abin da zai mutu ya bari Allah ya gade ya bayar ga wani to ya risu ma wato Allah na gadon sama da ƙasa wa mafi ma da abin da cikin su min da na dukiya fala ma na liman izaka saboda ka babu ma'ana ga hanawar zakka fi ma huwa lillahi ga abin da yake na Allah ne wa yarju ilai kuma zai koma gare shi wa ma sahibu illa mustakhalafun fi wato mai wannan dukiya ba komai bane fati an saci halifa ga wannan ga tsaronta wa laysa lahu naf'un fi ba shi da wani amfani ciki bil haqiqati ga haqiqa akwai fi illa infaquhu fi ta'atillah bai da wani haqiqa ga bai da wani ma'ana bai da wani aiki haƙi gare shi sai ya ciyar da shi ga da'a Allah Allah shi bashi lada shi za su samu rayuwa ta lahira wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne ga duk abin da kuke aikatawa fa yajazikum bihi saka muku ana gabatar da lamu akan abin mimu akan lamu ta'maluna ba ta'lamuna ba to ci gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق to kuma ga abin nan karsa sami Allah qala ladina qalu Allah ya ji magana waɗanda sun kace inna Allah faqirun Allah faqiri ne wato baya da samu wa nahnu ya mu ne wadatattu wato yahudu na faɗin haka nan na qawlahu ta'ala man dal ladhi qadara Allah qadan hasanan da Allah ya ce wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyawu suka ce ashe Allah abin nan faqiri ne mu ne wadatattu law kana ganiyan Ah, mastaqradana da ya zan wadatacce da bai bukatar da bai bukatar rance daga gare mu Allah ya ce ya ji magana masu faɗin wannan magana sanakatu ma qalu za mu rubuta wa za mu rubuta abin da sun ka faɗa mu yi umarni a rubuta shi sahafi amali cikin takardun ayyukansu li yujazu alai don yi musu sakamako akan sa wa fi qira'atin bil ya'i mawni lil maf'ul wato sami Allah qala ladina qalu nahnu wa sayuktabu kenan wato ba sanaka tubu ba ah, kun fahimta ko wa hada dole ala anna sayyi'ati la tuktabu inda fila wannan yana nunawar in mutum ya mugun aiki ba lokacin na ake rubutawa ba sai Allah ya ba da iznin a rubuta eh, wa nakatubu qatlahum ko muna rubutawar kashe wadda suke yi ga annabawa ga da haƙin babu dalili babu wani abu illa kawai sun yi musu wa'azi ko ko sun faɗa musu abinda bai dace da san zuciyarsu ba su kashe su kuma za mu rubuta wannan wa kulu sannan kuma mu ce bisa ga harshen mala'iku zuku azabar hari dan dane azabar wuta ay annar wuta almuhriqat mai kuna wa yuqalu lahum idza ulqu fiha bayan haka nan a ce musu lokacin da an ka jefa su cikin wuta zalika بما قدم ذلك بما قدمت أيديكم وأن wato kun gani izgili wato ga ayoyin ubangiji ya komi tsanani bisa ga kahirci wato za a ce musu in an jefa su cikin wuta a ce musu zalika ma qadama kun wannan musiba da ta same ku saboda abin da hannayenku sun ka gabatar ne abbara biha anil insani wato kamar an ce hannun mutum yayi wato shi yayi li'an na kasar al'amali su zawal biha abinda da yasa an ka ce hannaye sun yi domin mahi yawan ayyuka da hannaye ake yi wa inna Allah laysa bidhallamin lil abid kuma Allah ba mai zalunci bane lil abid ga bayi fa yu'adhibun bi ghairi rabbi Allah bayyin zunubi bayyin azaba ga mutum ba da laifi ba ah, saboda haka to sai wanda ayi laifi shi zai wa شيء زي wa bin azaba الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين تو الذين قالوا سورة وأنا ندنا تشي wato suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ahida ilaina Allah numin da rasulin wato yahudu ne suka ce wai Allah ya musu alkawali kada su yarda da wani manzo ko wani iri ne hata ya ce na bi qurbanin takulhun nar Allah ya mun alkawali ya ce kada mu yarda da ko wani manzo sai in ya zo muna da wata dabba wadda yake an aje wuta ta ta ta ta dauke ta bi an takulhun nar wuta ta ci wannan wato abin abin ibada na a bai ko fala nu'minu laka saboda haka kai abin nan Muhammadu kenan ba mu yin imani da kai hatta na hatta ta ati na bi sai ka zo muna da baiko wanda yake zawa aje dabban wuta ta to ta dauka wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah shine abin da ake kusan eh, ibada da shi zuwa ga Allah min na'amin dabbobi wa gairi hada wannan su ko abin nan hatsi ko wani abu dai fa in qabila fa eh, in qubila ja'at narun bayda in an ka karba sai wuta ta zo fara ta dauka mina samai wato da wuta ta sauko daga sama ta dauka fa ar ta kone shi wa illa baqiya makanu in kuma bai bata karba ba in illa bai karba ba sai ya zauna wuta ba za ta zo ba wa uhida ila bani isra'ila zalika an yi alkawali ga bani isra'ila wato ga abin nan ga annabawan da abbayansu wani annabi in ya taho abinda alama shi a aje qurbani wuta ta zo ta dauke shi illa fil masihi wa muhammad sai ga annabi eh, sai ga isa da muhammad wannan ba su ciki qala ta'ala radda an hadhihi shubha wato sai Allah yace dan ya ya bayyana wannan shubha ya yi raddi gare ta qul qad ja'akum rusulun min qawli bil bayyinati wato kace musu to ai akwai annabawa waɗanda sun ka zo gabani na da hujjojin kuma da qurbanin din da wasu mu'ujoji ba wa billazi qultum da abinda kun ce na qurbani wuta ta abin nan ta kone abin da suke suka to muku da shi kamar yadda abin nan zakariya ya zo da shi ya haya faqatantum kun kashe su wal khitab liman fi zamanin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi al ajdadihim liridahum wato yanzu annabi yana magana da su waɗanda suka yi ƴaƴan wato waɗanda ubannin sun kai domin wanda duk ya yarda da aikin na gaba shi ma ya shiga cikin kenan To, an yi annaba waɗanda sun ka zo da abin da kun ka ce wuta ta ɗauka, kuma da wasu ayoyi daban-daban, amma duk da kun ka kashe su. Ashe kenan in kuna yarda da wanda ya zo da ƙurbani zai kun kashe waɗannan, in kun tun ne, in kun zan masu gaskiya na cewa duk wanda ya zo muku da ƙurbani da baiko wuta ta canye shi, ku za ku imani da shi kamar yadda kuke nema daga gare ni, waɗannan can da sun ka zo muku da shi zai me kuka kashe su. Kun gane ko? To, ci gaba. كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير to fa in kazzabuka in sun haƙaryata ka wato su wa kad kazzab eh, an kad kuzziba rasulun an ƙarya wato har in sun ƙaryata ba kada ka ji ba kai ɗaya aka ƙaryata ba an ƙaryata manzanni gabaninka ja'u bil bayyinati sun taho da mu'jizoji su annabawan da aka gabanin ka wazzuburi kuma sun taho da littafai kamar yadda Ibrahim ya taho da littafai wal kitabi kuma abin da littafin muniri mai haske alwari ne huwa taurat shine taurat da injil duk da haka an ka karyata fasbir kai hankuri kama sabaru kamar yadda annabawan da nazo da littafai an ka karyata su kai ma kai hankuri hakan to ci gaba كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور to kuma masu gurin wato annabi ya mutu ya bar su ko kuma a abin nan su ce ya mutu su huta kullu nafsin za'iqatul maut ko wace rai tana dandanan mutuwa saboda aka bari gurin mutuwa ga wani kai ma za ka mutu ku ta ku abin nan sannan ayi muku shari'a gaba ga Allah gaba ɗaya wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuma ana cika muku ayyukan ku ana ba ku sakamakon ku ranar kiyama cikakku fa man zuziha anin nar duk wanda an ka an ka nisantar daga wuta wa udkhil jannata an ka shigar da shi aljanna fa qad fa ya samu babban rabo ai na laga ya tamaddu ya samu gayar abin da yake nema wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwa ta jin rayuwar duniya bata zama ba kai kiyasin ta ta lahira fa ce mata'ul gurur jin dadi na rudi ne kawai ai albadli wato jin dadi na na banna ta mata'u bihi kalin za a dan ji dadi kaɗan su mai nasa na shi kare to saboda kashe ashe kenan gurin wani ya mutu don ka ji dadi wannan ba wani abu bane dan lokaci ke kadan ne to ci gaba لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور to yace ma musulmi waɗanda ake abin cuta da baki da zagi wato Allah yace ku yi da la tublawunna fi amwalikum lalle za a jarrabe ku ga dukiyoyinku bil fara'il wato azamukum abubuwa na farilla ciki wal jawahi da musibu wa an anfusikum kuma za a jarrabe ku ga kawunan ku bil ta wal bala ce ku yi kaza ko ko musiba ta same ku ga rayukanku wala unna min alladhin utul kitab lalle kuma za ku jitta daga waɗannan da an ka ba littafi akwai wawu tsakanin alif da ta utul kitaba za ku ji daga waɗanda an ka ba littafi gabanin ku sune yahuda da nasara wa min alladhina ashraku kuma daga cikin laraba masu shirki wato abin nan za ku ji azan kafira cuta mai yawa na zagi da suka wata shibibi bin sayakun ko kuma a ɗora zagin matan kwace sun yi kaza ana maganganun dai da wasu dace ba wa in tasbiru ala zalika ya ku musulmi in kun yi hankuri akan haka nan wa kun ka ji tsoron Allah kun kai abin da yace ba ku ji tsoron su ba fa inna zalika min azmi al-umur wannan shi na cikin manyan al'amurra waɗanda ya kamata mutum shi rike Allah ci uzamu ala wanda yake zai yi babban niyya saboda su li wujubi hadan wajabcin su to ci gaba وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون كما كأمتا إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لو كتند الله da أمشي الكوالين وأنند أنك بيوا للتافي واتو الكوالي تكن توراة wato an ka ce la tubayyinunahu lalle za ku bayyana littafin nan lina su ga mutane wala takatumunahu ba za ku shi ba ba za ku ɓoye abin da cikin taurata ba sai suka yadda alkawalin nan baya gaban su falam ya amalu shi ba su aiki da shi ba wa ta rabi thamanan qalilan sun ka sai yan kuɗi kaɗan da shi na jin dadin duniya min duniya min saulatin ga mabiyan su bir bir asatin fil ilmi wa dan su asus abin suka ki wa'azi don kada kowa ya ilimi su yadda suke ga dama to zan sune shugabanni ga ilimi ha kata mu sun ka koye ilimi fauti ala alayhi don kada ya kubce musu don kada shugabancin ya kubce musu wato ba su gaya ma kowa ba su wa'azi suna faɗa kuma da mai wa'azi alhali an yi musu alkawali na cewa abinda a cikin littafi duk a bayyana ma mutane sun ka sai yan kuɗi kaɗan kenan suka ki bayyanawa domin in ilimi bai watsu ba wanda adda ilimi sai shi ta shugabanci da shi ta a faɗin abin da ya ga dama eh? walam ya amalu ne ba ya alamu ba walam ya amalu ba su yi aiki da shi ba washtarau bihi thamnan qalila sun ka karbi yan kuɗi kaɗan wato da shi min duniya na duniya suka karba daga mabiyan su bi asatin fil ilmi wato kenan sun ka dora shugabanci ga ilimi wa sun ka boye ilimi fa fauti alai don kada wato shugabancin ya kubce musu fa bi sama yashtarun tir da abin da suke saya ai shira'uhum hada wato duk wanda kun ka ga yana hana yin wa'azi shi ma haka yake wato yana gudun mutane su yi ilimi abin da yake ci a kansu da na jahilcin su wato ya doge ya ta ya ta musibantar da su Allah ya tsare mu ci gaba la yu'ziban alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم to la ta saban alladhina yabrahuna kuma kada kai zaton waɗannan da ke farin ciki bima a tauga ga abinda sun ka zo da shi ai fa alumin idlalin nasi abinda sun ka aikata na ɓadda mutane wato kuma su ɗora farin ciki da shi wato su ɓadda mutane suna farin ciki mutane sun ɓace to kada ka yi zaton waɗannan wato warhibu na an yi huma dubi malam ya'lu kuma suna son a yabe su da abin da ba su aikata ba su ɓadda mutane kuma suna son a ce su waliyai ne kun fahimta ko wato su rikon gaskiya su ce su waliyai ne su ɓadda mutane kuma ba abin da suke so ille yabo fala ta saban na min hazatin al'azab irin waɗannan kada ka zace su da samun babban rabo daga wajen abin nan da tsira daga azaba fil akhirati ga lahira bal kun fi makanin yu'azzabuna bi suna cikin wani wuri daban wanda ake musu azaba wa huwa jahannam ولهم عذاب عليم كما سنا ده وت نوع عذاب ما يرددي مولم ما يرددي يحسب الأولى دل عليهما مفعولا الثاني على قراءة ثانية Wannan النحو ne wato duk wanda yake shi ba mutumin kirki ba ya fadda mutane kuma yana son a ce mai shi wane ne waliyi ne to rabe na kada ka sace shi da samun tsira eh, domin Allah zai والله على كل شيء قدير to zai zo a tafe jumlatan wato duk abin da a cikin sura wato abin da wato abin ayoyi yan kaɗan amma duk sun kunsa shi to abin nan fa yulakhisul qari'u wato fa yukhallis ويخلص القارئ وقد تحصل على معلومات ثلاث مرات saboda haka wato mai karatun wannan sura in ya karanta eh, abin nan ya karanta abin da attafe to zai zai zai ƙara eh, karatun alhali ya sadu koko ya bi akan abin eh, ilimi sau uku min awwali ha ila awwali taqiba tun daga farkon sura karatun da an kai har inda mun ce za a yi taqibi daga taqibi kuma za ku nan kun gane ko da farko sai da ya kunce hukuncen duka da rikice-rikicen da abubuwan da ke aukuwa duka da amfanin addu'a bayan haka nan sannan ya ɗaukako muhimman al'amurra waɗanda a cikin karatun shine kuma an ce za a yi taƙibi mun kayo ta yi har zakuwa nan kamar kenan ta kunsa abinda ya gabata sannan kuma daga nan zuwa ƙarshen sura kamar kenan mutum in ya karanta su karanta sura kamar ya karanta waɗannan ulumu sau uku domin kullun nan ne ake ɓadda mutane da shubuhat kun gane ko to inda qauli ta'ala wala hasunka alladhina yusari'una fil kurin shine farko shine farkon ba ko summa min huna ila akhir sura fi labqin ajibin cikin tsari mai kyau wa subhanallahi alhakim wato tsarki ya tabbatar ma Allah mai hikima domin tsara abin nan ilimi haka cikin kamar yadda aka tsara cikin wannan sura bai yiwa ga mai rubutu ga mutum mai rubutu duk yadda ya ilimi to ci gaba walillahi ma fi san gashi nan walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da ƙasa na Allah ne wato taskokin sama na ruwan sama da arziki da tsirin ƙasa da waninsa duka na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iyawa ne mai iya yi ne ga dukan komi wa minhu kafin kafirin daga cikin abubuwan da Allah yana da ikon yin su <coughs> wato azabtar da kafirai wa in ja'il mu'min tsarda mu'minai summa barhana ala zalika bi qawli sanna ya kawo hujja akan wannan da magana shi da yace inna fi khalqis samawati to ci gaba إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب to inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a cikin halittar samai da ƙasa da abin a cikinsu na abubuwan ban mamaki in mutum ya diba waqti lafi lail wan kuma da sabawar dare da rana bil maji'i wal dhahabu dare ya taho rana ta ya tafi rana ta zo wa ziyatu wan wannan ya karu wannan ya rage cikin su wato jibin waɗannan abubuwa cikin su akwai ayoyi masu nuni ga ikon ubangiji amma li ulil albab ga masu hankali domin su ne ke amfani da a nuna musu hujja su yi amfani da ita to ci gaba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار to alladhina wato masu hankali alladhina yadhkuruna la waɗanda yake suna ambata suna Allah suna tunawa Allah kiyama kudan cikin kowane hali ko suna tsaye ko suna zaune ko suna kwance shine wa ala junubin kowane hali suke wato sai ba su yi sai abin da Allah ya ce ai multajiina shine ala junubin wato suna kwance fi kulli halin ga kowane hali wa وعن ابن suna يصلون كذلك haka nan هكذا حسب طاقتي ko kuma komi mutum za shi ko da kwanci ne zai yi yadda Allah ya ce ko tashi zai yi yadda Allah ya ce ko ne zai yi yadda Allah ya ce ko kashi za shi yadda Allah ya ce balle sauran ayyuka da ibadodi sana'ar da kake yi kana yi ne don kai abin da an wajibai ci da iyalin ka wajibi ne ci da kanka don kada ka yunwa ta kashe ka wajibi ne ga sunan da komai za ka yi abin nan na ta kullum mutum yana cikin farilla ko yana cikin mustahabbi wa na fi khalqi samawati wal ardi suna tunani kuma ga halitta sammai da ƙasa li yastadillu bi don su yi hujja da wannan halitta ala qudrati ihima bisa ga ikon yi na mai wanda ya halitta su sannan suna addu'a kuma suna cewa ya kuluna rabbana ma khalaqata azab allan ya ubangijinmu baka halitta wannan abu sammai din nan da ƙasai da abin da muke gani baka halitta shi ba ilan bisa ga bisa ga wasa ba abinda an batilan wato ayi ba da nufi kamar yaro kaga yana yana wasa yana zane in ka ce don me kake yi bai da wata manufa to ubangiji ba haka yake aiki ba wata manufa ba subhanaka kuma suna cewa tsarki ya tabbatar ma daga wasa faqina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta ya ubangiji to ci gaba rabbana innaka man tudkhilin فقد خزيته وما للظالمين من أنصير to suka ci gaba dai suna addu'a da cewa rabbana innaka ban tudkhilin nar ya ubangijin mu lalle kai wanda ka shigar cikin wuta daga cikin makhluqai to faqad akhadhaita to ka walakanta shi fa duk wanda ka shigar cikin wuta ka walakanta shi wa ma lizalimina min ansar kuma babu masu taimako ga azzalumai masu hana su shiga wutan nan wanda yake hana su daga shiga azabar ubangiji ba su da shi hmm, ya ubangiji kada ka sa mu cikin azzalumai kenan to ci gaba ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار kuma suna ce rabbana inna na samina munadin ya ubangiji mun ji mai kira yunadi lil imani yana kiran mutane zuwa ga imani shine muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ko qur'ani an aminu bi rabbikum abin da yake cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna don haka mun yi imani ya ubangiji mun karba masa rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangijin mu ka gafarta mana mu wa kaffir anna sayyi'atina ka karkare mana mu fala tuzhirha bil iqabi alaiha kada ka bayyana su na kai mana azaba Wata mal abrar ya ubangiji ka karbi rayukan mu mal tare da mutanen kirki annabawa da sarih ka sa mu cikin su kenan ya wanci gaba rabbana wa adina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah إنك لا تخلف الميعاد تو ربنا وآتنا ما وآتنا يا أبنجزمو ka ba mu abin da kai muna alkawali da shi ala alsinati rasulika bisa ga halusan manzanninka na cewa akwai rahama da falala za ka bayar da ita ga waɗannan bika wasu aluhum zalika wa in kana wa'aduhu ta'ala la yukhlifu wato roƙon da sun kai ko da yake alkawalin Allah da ce zai bayar ga duk wanda ya biyu bai sabawa wa su'alu an yaj'alahum min mustaqi suna roƙon Allah ka sanya mu cikin wanda ya cancanci wato samu wannan abin wannan wa'adi li'annahum lam lam yatayaqqanu istiqaqan domin mutum domin ba su tabbata ko za su sun cancanci su shiga ciki ba ko ba su cancanta ba wa takar rabbana mubalagat wa takar rabbana mubalagatan fi tadarrur ko da suna ce ya mu ya mu, wannan da ya nuna kaiwa matuƙa ga abin girmamawa wala tukhzina yawmal qiyamah ya ubangiji kada ka walakanta mu ranar kiyama innaka la tukhulul mi'ad kai ba za ka saba mu alkawali ba ba abin nan na cewa abin nan bin wa'adin da kai na tayarwa da sakamako ba ka za ka cika shi to ci gaba فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب jaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya karba musu addu'ar da sun kai kun ga wato karba addu'a kamar yadda ya fara abin nan wato ga yadda ya karba anni la udiyu amal amilin minkum ni ban tozartar da aikin mai aiki duk daga cikin ku min zakarin aw unsa namiji ko mace duk wanda ya aiki ban tozartar da aikin sa ba dukun min ba ku duka daidai kuke shine ma'anar shi ay az wal inas wa bil akasi wato ku duka daidai kuke wal jumlatu mu'akkida lima qabla ay hum sawa'un fil mujazati daidai suke ga sakamako bila amali wa tarki tadiha da maza da mata duk wanda ya duk daidai suke Allah zai ba su kowa dai yayi yadda an kace kamar a mace in ta yi sallah cikin ɗakin ta ita ɗai tana da namiji wanda ya tashi ta yi masallaci domin kowa ya yadda an kace walladina hajaru waɗanda sun kai hijira daga makka zuwa madina ko kuma daga wurin da ba su iya ibada zuwa ga wurin yarda Allah wa ukhriju an ka fidda su min diyarihim daga gidajensu wa uzu an ka cuce su fi sabili don ni in ji Allah aka cuce su don sun yi abin da nake so wa qatalu wa qutilu suka kashe kafirai aka kashe su wato suka yaƙi kafirai aka kashe su la ukafirana na nan to su lalle zan karkare musu ayyukan su muyagu ai asturha ina karkare musu ina lullube musu su bil da gafara wala udkhilannam lalle kuma zan shigar da su jannatin ta jarimin ta al-anhar cikin gidajen aljanna ruwa na gudana da karkashin su thawaban min indillahi wannan kuma sakamako ne daga wajen ubangiji fihi iltifatun an takallum wato abin nan bayan ubangiji yana magana da su yace abin nan Allah zai yi musu kamar ya ya abin nan ya dauki magana yana didin wasu wallahu inda wa hurna sawab kuma Allah wurinsa akwai kyawun sakamako Kai aljaza sakamako dami wanda addawa mammi alladhi la yawna wato mutum yayi aiki sakamakon da za a bashi yafi abin da ya cancanta to ci gaba لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد to la ya naka wato aka ce ma annabi ko kai mai karatu ko wane ne ko mai saurare kai musulmi kada ta taqallubul ladina kafaru juyawa waɗanda sun ka kafirta fil da cikin garuruwa bi tijar da fatawaci wal kasbi da sana'a wato yadda suke wanda cikin gari kada ya bata kada ya rude ka kaga kamar su Allah ke so mata'un qalil dan jin daɗi ne dan kaɗan ne tamatta'una biyu suna jin daɗi da shi eh, yasiran dan lokaci kaɗan fi duniya waya na shi kare thumma ma'ahum jahannam sannan makoma masu jahannama ce wa bi salmiha tirtazan shin hida gare su to ci gaba لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خالد خير للعبرات to wala ma wasafa al kufa lokacin da ya saba ta kafirai da karancin amfani kuma abin nan eh, wajen juya wasu wato juya juya juya da suke cikin kasa da fataucin da suke yi da tasarrufin da suke cikin garuruwa abu ne dan kadan da ajali za an yatawahhama ta tijara min haythu hiya mutasarrifun bidalika to yana yiwa da an ka ce kada ka abu da ganin masu fatauci suna ta yi ka yi tsammanin yin fataucin bai da kyawu kun gane ko fatauci wanda ba na addini ba wanda bai bi dokokin Allah ba don haka yace lakin alladin takarabun amma waɗanda yake sun yi fataucin sun jujjuya cikin ƙasa amma sun yi kamar yadda Allah yake shine ita kaurabun sun ji tsoron ubangijin su lahum jannatun suna da gidajen aljanna min tahta min tahta hal anharu wana gudan tajri min tahta anharu wana gudana da karkashin su khalidin biya suna masu dawama ciki kun wanda wa in akhadhu fi tijarati ko da yake sun shiga cikin fatauci wa da yaduruhum zalika wannan abu bai cutar da su wa inna lahum ma ah, ma wa'adahum bi asuna da abinda Allah ya musu alkawari domin wato fataucin nan shi ma ibada ne domin taimakon in musulmi ba su yin fatauci wa zai kai dauke sil'a daga wani wuri zuwa wani wuri kun ga wato fata ke ne in sun san abinda suke yi ibada ce babba su masu yin haka nan kamar yadda Allah ya ce su kan suna da lada babba suna da abin gidajen aljanna kun fahimta ko nuzulan min indilla wannan shi akwacca da daga wajen ubangiji kamar Allah ya dauke su bakin sa ne shi zai ba su liyafa ranar lahira min indilla domin abin da suke yi kenan taimakon wato abin da musulmi ne ɗauka kaya daga wuri kaza zuwa wuri kaza suna sauƙar da al'amari wa ma inda la khairu lil abrar abinda a wurin ubangiji kuma na lada khairun shi ya fi lil abrar ga mutanen kirki min mata duniya ga jin dadin duniya liqillati don abinda a cikin hannun mutane na duniya dan kadan ne wasu su zawali amma abinda a wurin Allah shi abbabba kenan duk yadda kai fatawci inda ka yadda Allah ya ce abinda ka samu dan kadan ne amma abinda a tafi lahira shine babba kun gane wannan ko ta ci gaba من أهل hmm. بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم الظالمين إن الله سريع الحساب kuma akwai daga cikin mutanen littafi ke imani da Allah kamar yadda an najashi daga cikin nasara wato wa ma unzila ilaikum kuma sun yi imani da abin da sun yarda da abin da aka saukar musu na littafi kuma sun yarda da abin da aka saukar muku na qur'ani wa ma unzila ilaihim guda abin da aka saukar musu taurata ko inji fashi ina la suna masu kankan da kai ga ubangiji sun yi imani kuma suna masu kankan da kai ah, lillahi ko ah, hashi ina lillahi la yashtarun bi la tabnan qalila ba su sayan kayan kuɗi kaɗan da ayoyin ubangiji ay allati indahum ba sai littafi um, abin nan ayoyin Allah waɗanda an wurin cikin Taurata ko Injil na sufofin Annabi da sauran hukunce hukunce ba su barin su dan neman wata ni'ima wanda yake yar kaɗan wato wanda a sama nan kalila yan kuɗi kaɗan domin duk mutum abin da ya samu na duniya ɗan abu kaɗan ne wato ba su ɓoyewar abin da a cikin Taurata kenan ba su ɓoye abin da a cikin Linjila don neman wato shugabanci Eh, ka fi'il gairin kamar aikin wasu su minal yahudu ko da nasara ulaika lahum ajrun sun waɗanda a cikin nasara ko yahudu waɗanda sun ka bi abin da a ciki sun kai imani to suna da ladar su suna da ladar ayyukan su inda rabin wajen ubangijin su yu tauna kuma rafin za a ba shi sau biyu a ba su wancan da sun kai sannan kuma da sun ka gane gaskiya sun ka shiga a ba su kama fil kasas kamar yadda yake cikin suratul kasas inna allaha sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar kyauta ne kyauta mai yawa ai sari'ul mujazati mai gaugawar sakamako ne lil amal ga aiki na kwarai bi thawabin ya'juzu anhu al isa kuma da sakamako wanda yake lisahi yana buwaye lisahi ba iya lisafawa likatarati don yawa na fi duniya cikin duniya qabla al akhirati tunnan lahir tunnan duniya ma wa fil akhirati yuti kuma bayan lahira shi bayar tafaddulan minhu bisa abin nan kyautar shi ta'ala ba'da al-hisabi ko bayan hisabi fi dunya hadha ma zahara li walhamdulillah to ci gaba ثم اختمت أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. توصلنا يتيك سورة da magana shi ya ayu ladzina amanu ya ku wadannan yi imani isbiru ala ta'ati wal masaib ku yi hakuri akan bin umarnin Allah da abin nan da musibun da ke samun ku wa anil ma'asi kuma ku yi hankuri kada ku yi ayyukan zunubi wa sabiru kuma ku yi abin nan ku kallafa makan ku yi hankuri wato ku yi yaƙi da kafirai ku fi su hankuri fala a ashadda minkum sabran kada kafirai su yi abin tsananin hankuri warabidu bayan kana kuma ku tsaya akan jihadi ko da yaushe jihadin mu karantar da mutane da wa'azi kun fahimta ko ku yi jihadi warabidu wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji fi jami'i ahwalikum ga dukan halayenku ahwalikum ne ga dukan halayenku la'allakum tablughun ko za ku samu babban rabo ay na kuna samu rabo fi duniya bin nasari ala adukum in kun yi za ku a duniya za ku samu taimako ku samu rinjaya akan makiyanku wa fil akhirati bil janna kuma lahira ku samu sakamako ku shiga aljanna wa wa tunajjuna wa tanjuna minan nar ku tsira daga wuta wa huwa khitamun shamilun lima fi jami'i sura kuma wannan aya ita dai wato cikawa ce wadda ta kusa duk abin da a cikin sura wa innahu khitamun muwafiqun lil mawdud domin cikawa ce wadda yake ta yi daidai da farkon sura domin farkon sura abin da take Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazala alayka al-kitaba bilayka musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qawlihi hudan lin-nas wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadidun wal azabun intiqam ba shine a farkon sura ba wato kun ga kenan wato abin nan ka san ubangiji gaskiya ne kai imani da shi kai imani da abin kai hankuri ga abin da ya azama to fal ibtida'u wato farkon sura kamar yadda anka karanta an zara bil intiqam yayi gargadi na cewa in fa mutun ya saba ma Allah akwai rama ba, akwai azabar ramuwa alaman kafar bi ayati la ga wanda ya kafirci da ayoyinsa wal khitam bashara to sannan cikawa kuma nan an ce abin nan wa la lakum tuflihun za ku saba babban rabo wato shi kuma abin nan kafar bashara wato yayi bushara fal khitam wato cikawa yayi bushara Ah, bil falahi da samun babban rabo liman ta kalla ga wanda ji tsoron Allah kun gane ko sura ta kare alhamdulillah kun ta kunsa abubuwa kuma ta kunsa abubuwan da muke a yau cikin Najeriya ah, Allah ya taimake mu Allah